الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه الحمد لله الذي جعل في احوال والصلاة والسلام على خير بقية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى daga cikin karatunmu wanda bayanin sai gabata kaji ya kula ba muka kuma kusan babi da ko kusan babi bakwai babi na farko wanda ya kula shi na magana a kan yin sallah da inda ya kamata a sallah da inda bai kamata ya kusa ba ya kula babi ne inda ma'arfin na kakarai na jahiliya ya ce wa mayar kwaro kora min salati bi ha ta abin da an karanta ko kaza ciki daga shi yace ce la'anatullahi ala al-yahudi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida bayan bukhari ya kawo wannan da hilafa ta a ciki da hadisan da ambata ciki to kuma kullababi na biyu ya yace babu salati fi madadil kalbi bai magana akan yin sallah ga inda umma ke kwanciya ya kawo wannan ya kawo hadisi na Anas ce, manzo Allah ce, yace ah, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yusalli fi marafil ganami ya kasance shi na sallah inda tumaki ke kwanciya abul amsunan majlis gabanin hadisi sallashi bayan ya kawo wannan sai kawo kuma hadisi na biyu wanda ke babun bi babun babu salati fi mawadi ibidi bai mai bayani akan yin sallah inda da kuma ke kwanciya ya kawo wannan kuma sai ya kawo hadisi na wannan a nadu ya ce na ga abdullahi bin umara yusafi ila bayyini ina sallah kusa ga rukuni ne ya ce fara ayatun nabi sallallahu alaihi ma na ga manzo Allah sun zalika kima shi na nuna a shi kenan kaga watan babu an kuma shi kubulu cikin jahiliya ya bi shi shi da babu wanda ka bayani akan ana sallah wurin kwanci kuma shi ko ba sannan bayan wannan kuma ya kawo hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance kenan shi na sallah inda ra kuma ke kwanciya ya gane rabata a ciki bayan wannan sai kawo hadisi watan babu masala wa kudama hutan nurun aw narun babu masala wa kudama hutan nurun aw narun aw shay'un min ma ko fa arada Allah ta'ala wanda ya sallah da gare shi akwai sanda ko akwai wuta ko akwai wani abu da aka bauta fa laha Allah ta'ala yadda ya bauta Allah shi kaga dunna ana magana akan wajibi wurin ya magana nan ka bayan ya kawo wannan sai kawo babu babu malayin salatin muqabili bai mai bayani akan karhancin sallah cikin makabarta yace ya kawo hadisi da manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya cewa iji alu fi bulujikum min salatikum ku sanya wani abu wajen sallah ku cikin da biyu kaga wannan a shi nan kaga ciki ya kawo bilafa a kamarun masu tsaye akan cewa wannan Abdullahi bin Abbas ya kasance shi da sallah cikin makabarta Abdullahi bin Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya soke shi a shi makabarta bayan ya kawo wannan kuma sai kawo watan babu salati fi muwafiqil hajj wal adani babu mai bayani akan yin sallah da wuraren da aka shaka in ga wuraren da aka yi girgiza kasa ko kuma ta inda azaba ke sauka bayan ya kawo wannan watan yace wal sabu anna aliyan kare hasalata ga tibadula yace hakika ne da ji dalibin kare hasalata ya karanta da sallah ke hasalata watan inda an ka shayi ainihin badula mun yi bayani a kan kai da cikin badula bayan wannan kuma sai kawo hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa dan ya tace kira ke wala ta hudu ala haula al muhaddadina kada ku shiga cikin waɗannan waɗanda ake azurtawa illa an takunu bakina sai in kun kasance masu kuka bai da kunu baki na in ba kasance masu kuka ba fala da da a alaihim kada ku shiga cikin su za su yi kuma a domin kunun kada abin da ya same su shi same ku in kun ka shiga wurin ba kuna masu kuka ba yakan yi abin da ya same su abin da ya same su na azaba kuma ya shiga bayan ya kawo wannan sai kawo hadisi kuma bai bayani akan cewa babu da biyar ba bayani a kan yin sallah wata cikin bi'a coci yace abdullahi da abbas ya kasance shi na sallah cikin coci in dai coci din nan ya kasance babu gumaka cikin ta na sallah cikin coci muddin babu gumaka wata cikin wannan coci din sannan bayan wannan kuma abinda mun kawo ba sai cikin la da hulu ala haula da mu'minina illa al na. a nan a wannan ainihi ya yi bayani yace waɗannan mutane wanda aka ce ma wanda manzo Allah ya shara akan su la tadkhulu ala haula'i mu'azzabina illa an takunu bakina fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim la yusikum azabu yace azabu shi mutanen salihu ko kuma da mutanen a mutanen salihu alaihi salam ko mutanen gudu alaihi salam wanda ya kasance a yazo shi alqur'ani kazzaba ashabul jil al-muslimina ashabul jil sun kai da musulmi to bayan ya kawo wannan wanda sai kawo hadisi na cewa babu juki da zai arab babu wanda da yin sallallahu alaihi wasallam juki da zai maji da mata guda bayan ya kawo hadisi babu da zai biya yin sallah cikin biya ya kawo shi Allah ne abbas ya kasance shi na sallah cikin coci in dai coci din nan ba ta kasance wata wata aka akwai gumaka cikin ta ba sannan kuma shi na umar hada ibn Allah ya ce inna la nadkhulu kana ayatan ba mu shiga coci coci don ku min adad tamatin ala da biha asuri saboda kuma kan da a cikin wanda kake ce akwai surori na hotuna don haka ba mu shiga ya kawo wannan wata sai kawo kuma kawai manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi cewa la'anatul lahi ala yahudi wannan tara Allah shi la'ance yahuda da tara ittihadu qubur anbiya'ihim masajida wanda ya kasance sun kanki kaburbuwa annabawan su masajida yuhaddiru ma sanan shi da ba da hikka suwa da kurtusuwa akan su ayyuka to duk dai wannan ya bayani kan sallah ga wurare daban-daban bayan ya kawo annan duk annan wurare wurare da kasance ke bantattu can ya ce watan ainihin kuma musulmi jahiliya nan kuma bayani akan asalafi ma ya fi da gani na ya bayani akan asalafi ma da jahiliya nan ya bayani akan as asalatu fil maqabir nan ya bayani as-salatu wa da masala wa qudama hutan numu aw shay'un mimma yuqadu ala lillahi ta'ala duk dai wannan kaga wurin a aka magana kun kowane wuri kan da cikin wurin wurina ku dai kare waɗanda ta ce babu kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama yuki lalle a ɗan madina makabula babu kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama ba ka gani a kan zance zo Allah sallallahu alaihi wa sallama yuki lalle a ɗan madina makabula dukkanin ƙasa an mai sumi ita masallaci sannan kuma an mai sumi ita wani sallah cike an mai hadisi ya ce wuki ta ma zo Allah shi ya ce ku ta hansa an ba da ababa guda biyar lam yuɗa hunna a lam yuda kunna ahad min al-anbiya'i ba wani annabi wani ɗaya daga cikin annabawa wa sun gaba da wanda an taba irin wannan ne aka ba sai fara da abin da da muhimmanci ga ainihin sahabbai saboda lokacin da suna cikin tsananin yaki sai ce ni sai ku da kufi mace shani ina gaya muku cewa an taimake ni da hirgita da zukatan makiyana da ba tsoro cikin zukatan makiyana wanda kasance makiyan Allah na makiyana ne mace ta shi ta wata shi kaga wannan ya fara cikin shahi jihadi yau shi da ta sahabbai to da ɗaya maka ta wurin jihadi jihadi shari'a na tafiya tafiya ko al'ada maka shi zai samu shi ruwa shi ya shi ta ce yi ilan liya da mu jikin da gona bayan wannan kuma kaga gaba ɗaya an mai sami da masallaci wa an yi an da aka kafa salatu wa an yi maruli ne. ko wani mutum da kafa salatu sallah ta zirka in bai da ruwa shi ce ma wani sun shi sallah bayan wannan kuma wata sai ce wa kuɗi su a to bayan wannan sai ce wa kuɗi da nani ko ta kada ta gani muni ta ga da ce an rike ni ya firgi ta suka tan yara su tafiya ta wata daya dole dai kina magana akan tafiya ta ce bi da lalar mu da wata bayan wannan sai ce kuma watan ainihin wa kuɗi su an ba da kuma al'umma ko eh to gorshin yake aiko ni wa kana nabi ko wani laliyar ganayin wani laliyar ganayin yadda wannan ke kuma an halatta da gani muni gaba ɗai sannan wa kana nabi manzo ya kasance rusul ila qawmi ke hadasa ana aiko shi don kai ne ke bace wa gorshin ni kuma aka aiko ni na ta kafatan da kowa da kowa bayan wannan kuma ce ko bi shafa'a an ba da shafa'a da kuma a shekin nan kaga wannan hadisi wannan amun ne don haka da nace inda aka magana na cewa ba a sallah wuri kaza ba a sallah wuri kaza ba a sallah wuri kaza ba a sallah wuri kaza duk sai maluma masu ce Allah ta rahata da kanta ta ce saboda ni manzo Allah ce idan ya rana mace da wata gona duk ƙasa gaba ɗaya an kai sun yi sun sallaci wata gona kuma sun yi kuma wata ya sai mu kan ruwa da shi ayyu ma rajul ya hadar da kuma salatu ta bisani duk inda sallah ta kama mutum duk da samu ruwan harwala ba shi ne ma shi sallah wurin da masallaci ne na kuma sannan wurin na wurin harwala ne na shi ke na sallah ta yi ka yi harwala kuma ka yi sallah da wurin da sun shi ne masallacin ka bayan wannan sai kawo bayani tsari da wannan kenan sai shigo bayani akan kuma ni a hukuncin yin sallah shi mutum da hukuncin yin kwanciya cikin masallaci baki cikin masallaci maza da mata na yi ko maza ba su yi ko har mata ba su yi to shi na ce babu babu nomin ma'aikin da nabi gani a kan kwana mace cikin masallaci ya kawo wannan ya kawo hadisi na ainihin wannan mata da kasance ta kasance tana kwana masallaci saboda ujirin da gare ta nan wurin kwana ko bayan wannan kuma ta ce ni babu nomin da fi nuna na zama tashi ko to duk dai wannan a ainihin buhari ya ga ko suna a kan tsari kaza na da kaza bari kaza na da kaza bari kaza na da kaza dai kawo amana dai kai kada ne kasance amana da ya yabin da sun ta ta mata da kaza ki to yanzu an ka ji shi ne a hukuncin fara wajen sallah sai shi to mace na hukunci wani sallah amma ta da Mace na kwana masallaci saboda uzuri na rashin ainihin wurin kwana ke malum masu kuce a cikin masallaci na birni ko na kauye ko suka ce a masallacin na birni ba a fitar da mata ciki amma irin masallacin kauye in mace na da ana taimake mata wuri da barka zuwa ta da ibadarta ko ta zauna wuri har ta samu inda za ta samu da komawa amma shi ne masallacin na birni saboda yawan hawa suna yawan shige da ke masallacin birni wannan an kace ko maza ba za mu sauka shi masallacin birni ba sai dole mu zama kuma da maluma sun kai bincike sun haɗa mun kan shi a maslaha to bayan wannan sai ce kuma babu nan mai rijali ko babu nan mai rijali kin bari bai mai gane akan kwanan mace da cikin masallaci wa qala abu kilaba abu kilaba yake ya wa an anasin daga alas, a jama'a hadu mai hukuri wasu jama'a daga cikin hukuri sun zo asan da bihi na manzo sallallahu alaihi sallama wa kanu sun kasance fi sufa suna cikin wani tanti. domin mata wadda manzo sallallahu alaihi sallam ta kai can karshen masallacin Madina rumfa tana girma sosai da aka yi wannan rumfa sai an tobe ta bata ana shi mata sufa to duk wanda a cikin wani a ce mishi asabu sufa talakawa na karabun sufa ko karabun muhajirina ko karabun akari suna cikin wannan wuri mai yawancin su duk mutanen duk mutanen makara wanda sun kawo jiya da maka suka bar gidan da su suka bar gwalice su suka bar dokiyoyin su sun ka zo ga sun ta lauta amma ni suka nema yadda mu na fadana min Allah ya rubuta sun zo su yi neman watan ainihin baiwa Allah da Allah fadana min Allah ya ce aljanna ne, shine da Allah abin da san gidan suka gida, kuma Allah ka jinta ce ulai kan musalikuna wannan sune masu kiyaye akan niyoyin su manufan da ta mun ce mai gaskiya manufa ce ga kace manufa abin da yake su neman ajina da yadda Allah to suka bar gidan da gidan suka bar mana su su suka zauna cikin tanti cikin masallaci inda ba ba rumfa ba wani abin ba wani kariya illa mun ta kawai an kai dogon rumfa sun yi su sabin cikin ta ga ruwa a cikin su ɗaya amma abu na yin illa ne ya kawo sun saba'in ko da kuna duk a samu sufa fulanun ke a sabi sufa fulanun ke a sabi sufa ya kawo tsaye bayan dai suna baka tafi wani yaki da aka ce ma gazotun gonata garwa da aka yakin da aka yi kusa da wata yaki aka ce ma bidu ma'una an ka kashe mutum saba'in da cikin su duk kurawuna su ya haka shi ba su da wani kwana an cikin tallashi ba sun zo ya tabbata sanar da min Allah ya sun samu gogo sun yi shahara. bayan da kuma wasu karfin su kuma wasu goma yi wuri to suna ainihin waɗanda a samu su ba waɗanda magana nan da ba waɗancan na wanda aka ce ga yanki da an kai waɗanda ake ma birin rumunata to shi na ke babu nan mai riyar karnabi ba kana abu kilaba an anasin ga dai mara hakan mai makulin ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ka mutu sufa sun ce suna cikin sarki wa kana abu na mani na abi bakari abu durrahman ya dan abi bakari yace kana ashabu sufa al-bukara duk wanda a cikin wannan rumfa wanda a cikin wannan sallah da talakawa ne ba wani amura cikin su حدثنا مسدد هو ابن سرهد حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن كسام عن عبيد الله عن عبيد الله بن An الله عن عبيد الله بن عمر انا شريك الامري قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله annahu kana ya kasance ya namu shina kwana fi masjidin da ke cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam wa huwa shabun alhalin shi na yaro a azabun wanda bai arme ba ko kuma azabun wanda bai aure ba ko azabun wanda bai aure ba la halal hu bai iyali babu no bai iyali fil masjid wa ko shabun ashe kenan kaga wanda bai da wurin kwanciya bai da wurin kwana masallaci a wurin kwana ne amma in ya kasance wadin ya kama kai ne iya kashi kwanta cikin masallaci shi ibada ne tashi da sahi ta zuwa wurin kone ko sai zuwa wurin ƙarugo ne ba wanda ka tafiya shi shirko da ya kai wajen yake masallaci su ba a wajen haka irin masallaci ba حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع الله زوج بيت فاطمه جيران فاطمه ياتي ولم يجد علي بن سامع علي بن سكين ونجد هو يزو علي يا هدا فقال تشي متى اين ابن عمك ان لم ba san sai bai ce mata ba ayyana ayyana bai ce mata ba ayyana ibnu ammi abihi ina dan ba san mun mahaifinki dan shi aliyu abi talib dan ba san mun manzo sallallahu alaihi wasallam dan aliyu abi talib an kashi kaga da aliyu da talib ma abu da abu talib mahaifi ne da mahaifin manzo shi kai na a shi ke nan kaga abin da ya kamata ce mata ayyana ibnu ammi abihi sai ce mata ayyana ibnu ammi da yake suna ta da kusanta da tsakanin da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah ya hulci a kowane abu da shi tsakanin su sai ƙara kusanta ta ga Ali ibn Abi Talib yace ayyana inna ni ina raba su muke yi kala ta ce ka ana bayani wa bayan ku shewan tsakanina da shi wani abu ya shiga wani abu ya shiga tsakanin mu shedan ya ni wala da ya fara ranar ba wani abu da ne wani abu ya shiga tsakanin da shi ko da alamar ne yanin da kushi kushi yanin da ba watan sun ta musa da ya musa ta amma kushi ne da yanata don haka ga amma ba zai yin da ya fara ranar mutawa ya zanna ya ji saba da ya na fara ranar cikin gida ne cikin gidanta sai kasance mai wannan fara ranar ba tare da mutum Allah ce ko a'a abinda kawai ya ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah shi in tare ga wani mutum wanzu ai da kuwa ka tafi ka gibo min nayi an ce sahabin alin na aika shi wannan da aika ya tafi ya dawo wa ja'a sai dawo fa qala ce ya rasulullahi ya manzo Allah huwa fil masjid shi na nan cikin masallaci shi na babu wani da jihar janari shi ke nan kaga can wancan mara iyali ta shi na kwana cikin masallaci a shi kuma iyali na kwana cikin masallaci dole ya zai shi kwanan rana ba zai ba ya zo. الله صلى الله عليه وسلم سيما kwance. يزور وهو مرتجع شنا كنشي أستقد an عن شيئه ainihin tsarin mahaifi ne ya faɗi daga tsarin dama ne ko kuma daga tsari ne na hagu mahaifi ne ya faɗi al'adar mai bacci in shi na bacci zai yi to inda inda ya kasance shi abin albin ya ciwo zai kasance amma ya ne bai kai can ba sai tashi jiki ne faɗi ga ƙasa da tashi jiki ne faɗi ƙasa ba a samu ku guda mu sai da ta da yanci wanda Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya so wani zai manzo Allah shi shi na ga kai da kora wai ku shi ba kuma ya aba turani kuma ya aba turani tashi ya ubar turda tashi ya ubar turda Allah shi na Allah shi ne na ana yana ko mutum ne na shi a cikin manya manya wanda zai ta shi tashi ya rawar turda ta ga da Allah shi na shi can ya shiga bai ko shi ba sannan kuma ya haɗu ya sa a nemo shi kuma da an ka nemo shi kuma dokokin shi duka da makarita ya za ka yi shi ko ya za ka yi kaza sai ce a'a kuma ya abu da ne ta shi abu da to sai sai ka ce shi Ali ibn Abi Talib yace wallahi wannan kinaya ya yi da ido ko kinaya da Allah ya yi shi abu hakan shi ya tashi na rubu Allah ya yi shi abu hakan amma wasu masu sun sai mai ittila sun ce ya haɓar da rayu sai ke na'am har ruwa ila shi ke wani ya yi daɗin wannan kira ce shi abin hadis na yau tukun mai gisa ƙara hadis na yau da kureli kuwa kuwa muhammadu da kureli an abin yi daga mahaifi ne kureli abin hadin daga daga abin hadin ana ce miki sana mutum da dinare an abin hura daga abin hura da ƙara ra'ayatu sabbi ne mai akadi sufa yace na ga mutum saba'in daga cikin ma'abuta su a alaihi kasance suna cikin wannan rumfaɗin wannan zan da ke ma min hum rajulun alaihi rijabu cikin su ba wanda ya kasance a da mayafi in ma ilarun ko dai maɗauri wa in ma kitabun ko mayafi haƙi a raba dufi a najihi a raba dufi a najihi wannan mayafi ko wannan su ya daure shi a yayin wasan ga wuyan shi ya yi rage shi ya daure ko min ha akwai daga cikin wannan wasan mayafi da nasu ma ya fi gudun tafsakai ne akwai daga cikin su wanda ya kasance mayaki ne ya kai daidai min kwabi ne wamin ha ma ya fi gudun abin su akwai wanda ya shi da mayaki ma yana amma ya kai daidai har kusa da idanun amma wanda ya da hakan ga in ya duba ana ya gina aura in inda shi saba don haka ce kai jama'u gobe in ya zo da sallah sai ya tara ainihin wannan mayakin nashi ya rike da hannu ne karahi ya ta antura a wata ko domin kare daga aure shi in ya zo zai sallah sai ya kan mayahin gaba ɗaya ya dunkule wuri guda hakan da sannan shi sannan shi rukuni sannan shi sajida domin kun daga aure a ce ke nan yin ƙarin sallah zai mai fi ke nan shi murna shi murna shi ɗan kuma sai lokacin sallah ya an ce daga cikin su akwai wanda wallahi na mayafi ne iyaka dai daidai goyi ne kuma yan abin shi duka na sosai ana daga na aure sun kasance daga cikin azabu zufa an ce wallahi da daga cikin su in ɗaya ya kama kai da ya samu rami shi ne shi rami ya zabu da zamu illa illa rami bai da bari ba da shi kama ya ne azabu zufa kina azabu da ni sallallahu alaihi wasallam babu salati idza kana min safarin ba mai bayani akan sallah lokacin da mutum ya dawo da wurin tafiya idan ka tafi wanda ya ka dawo shi kana ko ba za ka nafila ba wa qala ka abu malik ka abu malik yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam mazo Allah ya kasance idza kalima min safarin ya dawo da wurin tafiya bada abin mazi kina fara da sallaci ko sallaci shi ta baki ne in yana ta shi ne sunan shi gire shi da shi kenan kai ma sunna shi ta mazo sallallahu alaihi wasallam in ka dawo da wurin tafiya akwai sallaci kusa gare ka to ka shiga cikin wannan sallaci kai na ta zaka a musu na kai حدثنا هذا بن يحيى هذا حدثنا من قبل هذا حدثنا محارب بن بشار عن جابر بن عبد الله قال اتيت النبي ناظر ان من الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد شنا في مسلاتي قال من ار من ار يتشي وراه ان zaton wannan محارب بن tsakanin abin da yake kazo an yace lokacin sallah ce ta hanki wato lokacin rana ke na rana ta riga ta zo sama lokacin na bakata sai ce shi manzo Allah ce mu jabirin Abdullahi jabirin Abdullahi shi na ga manzo Allah ba shi sai zo bai bashi cikin masallaci ya zo sai manzo Allah sai sallar ka ne ka fara na tula ka almuna wa qala li fa kana li alaihi da na kasance ina ga sai bashi da ni zara ta da ka ayi da ka fa ka da ni sai ina ku ina ba ni sai kara ni kun fada ni kara ni sallallahu alaihi wa wasallam babu da ta hammaci da fara ka ta ni. bai mai gane idan ya shiga cikin masallaci shi na tila raka a to dole na ko ba dole na ba ma sun ce na tila raka a yabu ga wanda shiga cikin masallacin mutane ba sahabbai na mawazo sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna shiga masallaci su na tila ba to haka shi ke nan wannan kullum ta aka sani lawar da shi ba da shi saboda umarni na kasance zo cikin aiki umarni ne ya zo cikin aiki ga gwada itilaki la ala wujudi yadullu ala ko idza da ahadukum an idan ɗaya daga cikin kushi masallaci shi na kira raka'a yi ba shiga ba na ga ba zai bi kenan a ce kenan sai ka shiga masallaci da kira kira raka'a yi don haka ba nan mawaje cikin ba da hankali wajen binciken kushi da mutum hukunci sun hazara a shi na wannan mandubi na ba wajibi ba ne a ta suna a zaune da yoto kuwa ɗin ni ji ƙara a ne nema da kun na ɗin a nasin mu da da hijira an amir bin abdullahi an amir bin abdullahi da zubairi daga amir bin abdullahi zubairi an amin su ne a zuriki an nabi ka tada a asalin an na rasulullahi kika, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta lafi idza da hada ahadukum al rajida idan ɗaya daga cikin ku shiga masallaci fal ya raka raka a tayi kaula an yi ta shi fara yin nafila raka ai gaba ne shi kauna fal ya raka raka a tayi kaula an yi ta ga wannan amrun na ko to amru tubin na ko amru labin na maluma sun ce wannan amru ne binna. saboda ke sun ka hujja da kisa ta sulaiku wanda ya kasance ya kasance ya shigo shi manzo Allah na hudu bace kuma hakan da raka ɗaya ta shi kenan tana raka a shi kenan idan da har hannu a masjida kalliyar raka raka ɗaya kabla an yi da wannan shi na gure kamar wajen shi kenan ko sai shi ai ko wani shi kuma ko shigo cikin shi manzo Allah na hudu ba sai ce ijlis yadda haka ya kawo na ga shi ya tsaka koyon mutane ka tsallake wuyan wannan ka tsallake wuyan wannan sai manzo Allah ya ce shi ijlis fa da'a zai ka zauna ka fita mutane koyon. bai ce kai sallah na sallah da ka'a don haka malama su taga a shi wannan musahabi na ba wajibi bane kuma sabai na mazo sun zaza asma sun kasance suna shiga masallaci kuma kai da zai lafiya ba babu hadith fil masjid bai mai bayani akan yin gadi babu hadith fil masjid bai mai bayani akan yin lihi shi masallaci yin lihi shi masallaci shi hadi'a na ko ba hadi'a bane to malum masu ta hakan cewa hadi'a amma wasu malum masu ce ko ba hadi'a bane bayani shi na zuwa باب الحديث في المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزنادي ان الاعرجي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث منذ الله تعالى يكي الا ملائكه تصلي على احدكم mala'iku suna صلى الله عليه وسلم cikin kuma da mutum sallah mun da shi na wani صلى ce Allah zai sallah wanda ya sallah wannan wurin ma lam yun kudi mutum bai mutum bai kai ga mala'iku na sallah ga ɗaya daga cikin kuwa da in ya sallah ya tsaya na ilai sallah shi na dake na Allah ko shi ne da shi ko kala. Allah malama su ce wata galaba ta tana mutum da samun ba abin da ba ta samu nan da wanda aka yawan zunubai to shi masa shi na tada shi fada shi masallaci lokacin ta su bayan ko lokacin sallah zuwa ko lokacin ɗaya daga cikin yi ya farilla in ya sallah shi zama ne ba sai yaki a tattura da addini na kuma na ce Allah gafarta Allah gafarta Allah gafarta ne ma da mu yi mun Allah mu bisha ne wurin sallah ke tashi ba ma nan yi hudu amma in bai kari ba ko in bai kari ba a shirke dan kaga in yayi kari ku za su bar ni za su bar roƙon mai Allah gafarta sannan kuma za su ka samu da dama shi masallaci bai samu ta shi ke da za ta riga ta ke saboda ya riga ya kai don haka shi ba zai samu lada ba da lokacin da ya kai mala'iku kuma za su bar kamar Allah gafara za su to yanzu na mai bambanci ne da muhamma a kakin malar da kun kai shigo wasu a cikin sallaci an ka ce abin da aka fara zo da muku yin kaje ka zo wasu a cikin sallaci an ce hadiya an ku kuri na ba lahi na ba da kuri na ba da an ka ce me aka fara ne to da shi ka tuke shi kenan shi kana nan cikin sallaci mala'iku an da kamar Allah gafara saboda duk wanda ka yi sallah cikin sallaci shi ne sallah to kamar shi ne shi sallah na amma zo Allah ya ce wa zalikum riba ya رباط فذلكم رباط يا يحكى مرة أو أو ثلاثة ashe in dai riga sun shuɗe shi to kana nan mala'iku na roƙon ma Allah gafara cikin gafara ta Allah ko muddin dai kana nan cikin masallaci baka tashi ba wata in ka ka ki ka shuɗe nan kai ka fara ko me aka fara tuku dan mu ko to in dai ni ba cikin masallaci me aka fara tuku sai ka cikin masallaci ta sake mai da alwalanka amma kuma na tuwa su kuma wani Allah da fara da su da ke wani don haka wani masu kashi a shekke na rihi cikin masallaci ya yi zama da kan kai saboda da kina da ka fara da ka fara sai wasu wani masu kashi a ba kan kai talabu ya kasance sun yi labari a kan wannan matsala sai kasance suka ce irin su abu da dai abu da dai ya kasance shi da cikin masallaci shi ne ta waje masallaci shi ne tsari bayan ya kare tsari sai shi kuma da wasu sallaci zama da ya yi arwala ba shi dawo shi kama labarin da haka yan wani a shi kenan kaga wannan ya yi ya yi tsari ya dawo shi masallaci kuma ba muhlisun ko a shi kenan kaga wanda ya rihi cikin masallaci ko ba muhlisun wanda ya yi tsari kuma dawowa bai ɗaura za ba muhlisun don haka bayan wannan ko sai ake bayan shi a yi ainihin sahabbai sun kasance dukkanin su mahiyocin su suna shigowa cikin masallaci ba da rawalla ba kuma suna ta ba da rawalla ba kuma suna a rawalla suna karewa cikin masallaci kuma suna da cikin masallaci ba da cikin masallaci a shi ka kaga wannan dai ana bayani akan cewa babu hadisin zaje ainihin yin rihi masallaci to me a matsayi ne za a masallaci za a bi ainihin matsayi ne yin rihi masallaci matsayi ne matsayin makaruhi ba zai kai harfa babu munyanin marje alhamdulillah wasu lafiya wasu lafiya wasu lafiya wasu lafiya wasu lafiya wasu lafiya wasu lafiya ana mudurati wa mudurati lumatani idza qulta faqat wa albihu wa mutayyihi wa sanat jam'u da ala wahidiha min ghairi tamilihi ila badin biha كأي ذنب عن أبي وائل عن أمر لواسل مع اثنين قرن أو جمع مثلين إثنانين فلا تنافس بأحاديثين في متن لا في متن لا تابعت أدرجه ابن أبي مريم استخرجه أو جمع أطراف الحديث في سنات كريت في وقت صلاة متهات al-mudarriju mun yi bayani akan hadisi wanda aka ce hadisi ma'aduri ko kuma hadisi mu'azzar ko kuma hadisi mu'azzi an yi bayani akan illolin hadisi ana samun illa ga matani ana samun illa ga sanadi don haka sai kawo wani mai ilimi wanda ya tsanci shi ma illa tana zuwa ga inari tana zuwa ga matani al-mudarriju sai ce hadisi da aka ce mudarriju to me aka ce madarji malama sun ce abin da aka ce madarji riwayar wa kan kaulin manzo sallallahu alaihi wa sallama idan aka yi wa kaunin manzo sallallahu alaihi wasallam sai a kowace shi da kaulin wani sahabi ko kaulin tabi'i ko wani daga cikin masu waya hadisi wannan shi aka ce madarji don haka akwai madarjin sanadi akwai madarjin matani to abin da aka ce ma madarjin matani mu fara da shi wata ainihin gama da mutum mawqufin fi marfu'i sa hadisi mawqufi kaulin sahabi a sanya shi kaulin manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan shi suka ce ma mudrejul matani ko kuma kan tsauri na tarihi damji makadunin fi marbu'i haukinar da shigar da hadisi makaduni wanda kasance kaulin tarihi na shiga shi ne cikin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam shi aka ce ma idraji wannan ake mishi mudrejul matani to shi kuma mai alƙalin mudrejul sanadi shigar da idraji a wanda aka ce ma mudrejul sanadi wato wanda an kaɗe sanadi duke nan an ka ba su hukunci inadi guda shi kuma kama maganar manzo da maganar manzo duk maganganun na mazuna eh. amma ko kana da sinadin su daban ko kana da sinadin su daban sai ka ɗauko maganar manzo biyu ka ga mai wurin da ka ba su sinadi ashe haɗa maganar manzo da maganar manzo shi aka ce ma mudurai mudulatul sanadi gama maganar manzo da maganar dawi ko sahabi ko tabi da Umar dona ko shi aka ce ma mudulatul sanadi an ce ayi wannan ko to danki haɗa maganar manzo da maganar dawi shi na iya zama farko isnadi gama maganar manzo da maganar rawi shine azakuwa tsakiyar isnadi gama maganar manzo da maganar rawi shine azakuwa ƙarshen isnadi to amma suka ce samu ne ainihin tsakiyar isnadi shi da wuya kwarai sannan kuma samu ne ƙarshen isnadi ya yawa akan samu ne hukun isnadi amma tsakiyar isnadi shi kawai samu to sai ma ya kama misali su sai bayan kai sai ce wadda rubin a hadisi wanda aka ce ma wadda rubin matani kenan damdu mawqufin kimar marfu'i أو زوج مكروه في مركوه إذا قلت سيكاو حديثنا عبد الله بن مسعود yace allama da nabi sallallahu alaihi wasallam a tashi kuda manzon Allah ya gani da mu da aka tafiya ya kawo karshe sai ce idan kulta haza au qadaita haza fa qad qadaita salataka in shi ta an takuma fa kum wa in shi ta an takula fa allama sallallahu alaihi a tashi kuda fa har zuwa ƙarshen wa ala ibadin lahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu idza qulta hadha aw qadaita hadha fa qadaita dhalika in shi'ta an takuma fakum wa in shi'ta an takula fakum in shi'ta an takuma fakum wa in shi'ta an takula fakum ko to wannan sai ce aka ce abdullahi bin kudin ya rubuta daga manzo sallallahu alaihi wasallam haka idza qulta hadha aw qadaita hadha fa qadaita dhalika in shi'ta an takuma fakum wa'in shi da an tafi da fakauri to wannan hadisi dalli na wasu bannai masu ruwaya hadisi suka zo wannan hadisi da suka kai karshe sai suka ce qala abdullahi bin mas'ud qala abdullahi ya bin mas'ud idza zai ta haza qadaita hadha fa qadaita salata in ka faɗi wannan kuka kare wannan sallar ta riga ta cika in shi ta an tafi mu hukum in ka so ka tashi ka tashi wa in shi ta an tafi da fakauri in ka so ka zauna ka zauna an kiyaye wannan ko ka ga wannan dalli ya taho ina akhir sanadi wannan shi na cikin damki wa kudu ke kofi. muna cikin mudajin mutane. ɗaya ke to ta ce da za kulta shi a nufin bai wannan ƙaule shi a darji ya ga hadisi sai fakat adin talaka Ya shi ta an tafi hukum wa ya shi ta an tafi ƙaule ta ce wa albidu sannan sai kawo hadisi shi kuma azabi gurwudu a wayar lil a min an-nar hadisi na wanda wannan ya ruwaito أبو قطن وشبابة بن سوار عن شوبة عن محمد بن زياد محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إلى شيوا أتلقوا الوضوء ويل للأقارب من النار وجاء وكذا أرى lokacin da wasu mutane suna arwala suna shafa su ga dukkan su sannu sannu sannu haka saboda sanyi ba ku san zubar wasu na ce zubar wasu na kyama zubarwa sai ci asibi gurgudu a wani lullu a kare min yi. to wannan asibi gurgudu a kawai abin kurera ne to shi na sai dai wannan wannan hadibul gadadi yace wa hima abu ba wa shababatu nisuwari da abu kudinin da shababatu nisuwari sun yi kuskure da wannan hadisi sai kawo hadisi ce ga abinda wannan ya rubuto ga abinda buhari ya rubuto ha hadisna hadisna a hadisna arun abi ya ha hadisna shuba ha hadisna hadisna muhammad bin ziyad ha qala abu hurayra ha qala abu hurayra anta bi wudu'a fa inni sami'tu al hadith sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa la ta'lamu an nabiy kan riwayat wannan arun abi an shuka an muhammadin ziyari an abi hurera ala da mutane suna alwala ba su wani sosai ala ta ce alwala inna sallallahu alaihi wasallam ko inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wani sai marhudi wanda hudu sun sarki wato wannan kuma da ya ta zo ina farko ke nan ko wanda mun kai mun ta zo ina ƙarshen inna ne to ga duk tsakiya nan zuwa sai ce mun fayi wa mun yi sai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi da wannan tarwaito wato Usman Zubairi ya yi riwaya an busrata bint marwana qalat tashi sami'tu da biya sallallahu alaihi wasallam aw sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi da yaqulu ku matta zakarahu falyatawadda kun taba yi shi bai da alwala ku matta zakarahu falyatawadda kun taba yi shi bai da alwala dai kaga wannan kaulin manzo sallallahu alaihi wasallam to sai kasance wannan usulul zunayd ya zo da a tani wajen mai cikin hukunci na ga mu je sihiri shi a dama ɗan manzon Allah ko magana shi magana ta manzon Allah shi ma ɗan akwai hukunci da kamata cikin kiro shi goya tare da wannan kuri da manzon sallallahu alaihi wasallam sai yi cikin kiro hukunci sai ya fito wajen kirkiri kirkiri hukunci ko kuma da cikin hukunci sai ya ga ashe kenan kullu ma araba shay'u al-amr kullu ma araba a duk wanda kusa duk abin da kusanci wani abu yau da hukumu mu ana ba shi hukunci ne sai ga ga abin da manzo Allah ce nan man mata zaka da gobe da tawassa yazo shi ko sai ya bi cikin hukunci sai ce man mata zaka da aurun sa yake aurun gai hada tawassa ta ko da hadisi yake man mata zaka da gobe da tawassa sai kuma suke rubda ko sai aurun gai a ce da zo ina to wannan shi na cikin damdu makaru da fi malbudu yan wutun zubairi a tarihi da ba sahabi bane usul ne su ba da cikin sahabanya tabi ya jiyo daga sahabanya amma sai tsaya da cikin hukunci wajen mai cikin hukunci sai kai yau ga magana sai ta sauran malumar suka zo nan ga malumar hadisi suka zo nan a cikin cikin faruna gurme ne wanda ya cikin faruna da hadisi da suka zo nan sai suka ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ba ta kada mu kada ba ta kada mu ta wannan mutum ne mutum ke ko to sai ce wannan Sai yau abin da aka ce madarji shi ko da zuke isnadi to ni abin da shi kuma shi isnadi mun yi bayani abin da aka ce madarji shi isnadi watan haɗe maganar manzo da maganar manzo wanda ya kasance isnadi biyu ne kuma ainihin mutane biyu ne sai kasance ka kawo mata limu amma sai ka ba su isnadi guda a cikin na kan isnadi guda ka shiga sai guda ke to wannan suna ce mishi mudarji sanadi to sai ce wata nabi wata nabi shi kuma wanda aka ce ma mudarji sanadi jamu atanila hmm?

Ah, assalamu alaikum ah, ana tambaya akan masu ƙara ma nono ruwa sai karkar sayarwa to shi ne nono ainihin yadda aka taso shi aka mace shi aka fitar da mai ciki ne ya koma nono to ga ƙa'ida haka ya kamata a sayar da shi ka a sa ba mazo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na magana akan musabana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada muzabana na hada sallallahu alaihi wasallam na hada sallallahu alaihi wasallam a wannan dishi manzo Allah ya hada muzabana ya hada kore abin da aka ce mu muzabana yaudara yaudara ya abin da aka ce hadu da niyin girbi hada wanda ya kasance da niyin na a jayidin hada jayidin girbi ko kuma dan hada tsohon abu da sabon abu ko kuma hada mai kyau da mara kyau wanda za a ci zai cikin zabana mazo sallallahu alaihi wasallam ya tarar da wani mutum ya mai awon gumi na shi na awon gumi sai kasance ya zo da gumi shi na aunawa yana sai da gumi ana awo ana da manzo Allah ya zo sai ya tura hannu na shi ya ce sama gudu lafiya lokacin sai ka da kai sai manzo Allah ya samu mai shi ya soma hannu ya soma hannu sai sai ke mai jini sai ya soma shi sai ce sai aka yi kamar shi gudu lafiya ke duka sai ce an wancan ruwa sun fita bashi na kasa ruwa sun fita bashi sai ka mai jin na ya kamata ka mai jin duk duk mai sai ya lafiya don haka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana haɗa wani abu wanda an mai kyau da mara kyau ba a samu nono ruwa ba a samu zuma ruwa ba a samu maki suga ba a zuma ba a zuma da suga duk wannan haram na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kuma da nabi da ta'imi na ba na yi karani da ba don haka ai mutum da sai da nuna sai yake so shi kada shi zuwa mishi ba eh eh to in ba matsayin nuna aka ce ba wannan kile yake yi kila a samun rangwami in ya kasance ba mutum nono a sai ba amma in dai mutum nono a sai ba a ya ya ba da aka ce in abin da aka ce ka tsare ya rubu shi da shi da haka nan ba a sa mata ruwa ba da a sa mata ruwa wani to a shi ke na kaga a sa a rasa bayani ka a ka ya rubu ai ba muna rukudu Allah malam ya yi muna bayani akan hukuncin jari da kuma yari kuma da bambancin wannan. Ana tambaya akan hukuncin hijabi da gine da bambancin su. da hijabi da gida suna da bambanci gele zai iya zama hijabi saboda gidan gara da yake amma shi hijabi suna na na sani abinda aka ce mai hijabi abinda ka sha makarancin mace daga daga jikinta duk abinda ka sha makarancin mace daga daga a hakika na jikin da shi aka ce mai hijabi ba wai wanda wanda aka saba a zagaye huta da shi ba shi ke bai huta ba shi aka nufi ba ana mai dai hijabi na shari'a wajen walmazon wa Allah subhanahu wa ta'ala ce ya yadarim da fi umuri inna Allah yubi inna ainihin su buga ya hinnin su a tangan ruwan bayan an kaga ne a wani jiki da shi an ta riga a wani jiki da shi sannan a ko kuma ya yi mayan nan za a yafa kuma a ya kwashi buri wuya ya rufe gaba kuma ya rufe wuya wannan shi aka ce mai hijabi amma hijabi irin wannan wanda aka yi wanda aka zagaye fuska da shi adiba cikin manhaj ibn hajji ya yi magana a kai. ya yi magana a akan cewa ba a hijabi mulawwali wanda ya kasance hijabi ya kasance mulawwali ne ya kasance su za ka sha rini wanda ya kasance rini mai shawuna wanda ya kasance da yau azarin na kina jawo dibin mutane ga ainihin mutane wannan hijabi to in ta hito da hijabi ta yi haram duk wanda ya kasance kuma ya yi haram wannan hijabi zai zama hijabi shari'i ibn hajar ya bayani cikin ainihin littafi cikin lissafi da bayani lissafi na ana samun da ake mishi bada cikin bayanin da yayi in yi in ka ɗauko bayani a kan hijabi kana abin yanzu na yanka abin da ka gudana yau na littafi. saboda ya bayani ce hijabin da mata ka sanya wa zamanin zamanin zuwa su ya ce hijabi na wanda kasance iyaka kawai shi na tunan ta gaban mace sai shi da gaban mace ke fi aiki mafarin ke da ma a ce in ka gama cin nan ke da amarya ta da kai kila mijinta ta yi kawa ta ci kawa sosai ta kawo hijabi jasa wanda ya kasance ya kamata a cikin gidan ki zai haka amma ta same daga gidi yace to wannan hijabi da mata ta sawa wannan lokacin yake hijabi na kawai mai gyara musu ruwan jikin su ba hijabi nan shi ne ba to sai abu da zai hijabi da kan yawo yanzu shin mai hidda sura ne ko ba mai hidda sura ba ne ta ga mai hidda sura ne to haka duk hijabi mai hidda sura ba za a sa shi ba in mutum za ta hijabi ta samu mayaji cikakken mayaji a tamfa mai kauri tilaba in ta yawo da ainihin da jini ne kai mata in ta haka nan ba za a fi ta ba ba za a ga sun cikin ba kuma an sanya da mata kasar wajen na rufe sun saba mana yanzu kita ta yanzu idan mace ta sanya tuwari wanda ya kasance tuwarin nan sun kama jikinta sosai wajen nan ya kuke shi ba in da shi haka ba don ɗan da za an ya ce da ainihin da wani ya sanya wa mata da tuwari sun kama jikinta sosai sun maƙe jikinta sun sifar ta sai ce ya ce ai kuma da bayan ba da gauri ya ce to ko suna da gauri ya ce ba wa sukan ta aura ce fi ba su ba su bai da aura amma kuma suna sukan ta ta Ba in lalle kun ya shi in bai kasance ana ganin aura ciki ne ba fa in da ku ya tim shi ya tafi da wannan aura ne ai duk jikin mace aura ne ko abinda an ce illa wajen wani kafai in ba ta kuma ta ko da fuskanta ta ma ma sun san ta sun ce ko sa wani masu bayani maluma masu bayani akan hijabai abuwa sun a kan cewa ko kun ka mutuwa da mutala da yau kusurta sai kawai wurin ba da shaida ko kuma abin da ya kamata ba da shaida na sai kamata a ci a ga wasu shi amma wasu maluma masu sun ce a ba komi ana iya ganin fuskanta ita wannan sun kawo hujja da hadisin wannan a hamiya wanda da ainihin da wata yaro akan ga ta ce ala haza haji wannan shi a alhaji manzo Allah ce na hamu wannan shi hajji. kina ko hadisi ya inganta daga da ya kama wannan suna kallo ne Allah da kuma hakan ya kauce don ainihin wannan a fatin su kocin dini wannan masu kamar kocin dini saboda kowane su suna da don haka sai malama ce nan tun daga ta suke a ke nan ka ga Allah ce da ba kuma ta zo ta manzo Allah tambaya tana da don haka ga ke nan a a illa roja farka kai ba da kyauta a wata kyauta don haka ga in za a sa hijabi don Allah muna kira ga mata da sunna su yi kokari su sa hijabi wanda ya kasance na kwaye ne kuma sannan in za a hita kuma a yi hita hita ta sunna a shi Usman suna cewa hayya mata ku ku bar don muradi sai ya ya wasu mahalli hayya mata ina yau kashe shi mun ta gaba da kullahu bil hamd shi ne ya yi wannan binni ko kuma sha'awar da shi ne mai wannan binni shi ne jiri da ake shi wannan binni suna cewa hanya mata ku bari ta tasan muradi iya ku mata ku bari ta tasan wani muradi ku kawai sai ku bai sai ku bayi ko ɗaya da su ma ko kuma yaron sun ce su kai haƙi ba a shi muradin mu ce ko ba zai kashe ta ba me ke tattara ita ko su yi na shari'a jini mara lafiya ko kuma an misali kai su mara lafiya ko gaisuwa ko abin da ya kamata wannan ko da uzuri ya kasance uzuri na shari'i sai kun ya kasance ba ta da mai yi mata ababen da za ta ta, to shi kan wani maluma sun yi bayan cewa ta samu ta ita amma ta ta shari'a kuma ta da daddare amma ba ta sai kasuwa ba wannan yana tambaya ba Allah ya ne hukuncin wanda ke walakar wanda ke wargi da sallah ah, hukuncin wanda ke walakar ah, ko bai kula sallah ba haram wanda bai kula sallah ba yayi haram kuma wannan wadan ya yi kusan shi daga yadda cikin musulunci saboda wasa da sallah wasa da azamin ibada ce sallah ya ce mai girman ibada sannan kuma ce ke bambanta musulmi da kafiri ba bambancin musulmi da kafiri in ba sallah ba don haka musulmi ya kamata shi ko goma ta kai da ne ya kasance idan ya sallah cikin lokaci saboda Allah subhanahu wataala ya yi ma fakar sallah an zai da cikin wani salata mu da zakata ma fakar da sallah ma sai sallah cikin lokaci da ha. da ainihin rukunan sallah da farlolin sallah da musafayan sallah kuma da cikin lokaci Allah ya yi su sannan kuma Allah ya zargi ma sallah suna kuma shi san su kuma da wanda ya kasance ba su kiyaye sallah ba allazi ne fi salatin wani wanda mutum ne ko wa wayrul lil musallin mutum ne fi salatin shahun wanda ya kasance mara kanana cikin sallah su ba su yi sallah cikin lokaci ko su kasance magana ma ko gaba ɗaya ba su yi sallah ne ba a dakatar da wanda bai sallah wanda bai sallah ba za a dakatar shi ba dan mun yi bayani akan cewa shi abin da aka ce mutafinci musun abin da awaji ya yi hidu mujma'in alaihi ulama da rubuta cikin da zai mulima wanda ka mutum abin da ya kasance wajibi na cikin mutunci shi a cikin mutane amma wanda bai mutum ya bi kin yayi wanda ba za a ce shi kafiri ba don haka ce wanda yin sallah ala mai sallah shi sallah in yin sallah lokacin sallah ya kusan gida ko rana ta guda da sajaddan a san lokacin sallah shi sallah ba ce a shi ko abin da suke ko a shi ya an shi kuma a yi mai sallah ta ke a shi ke ba ne. da da su. Hmm. Ba ku. Ku ala kamala sai tambayar ta bi yace kamar yana mutanen da kabar mata suna zuwa ne ba ke ke tsoro kasa ne kafi ke tsoro ta ayan da ubi na kuma suna ganin sun sha masa da suna tukan wasu sun sake da dare amma su kuma suna ganin mata su sun da hijabi ne da yana musu yi komawa a kan cikin tambaya ma a kan hijabi wasu wai labarin mata mu zo ne ba wajen karatu karatu na digiri ko abin da ya kamata bayan haka na kuma wai suna sa ne kari liƙari na suka sanya suna shan matan matan da ba maza liƙari to ai wannan wannan liƙari bai zama hijabi ba hijabi ba ne da abin da aka ce mai hijabi ba su ta kama kanta daga daga hausa cikin maza mutum mace na cikin maza ba ta da hijabi ba hijabi ba ne abin da aka kalmar radiyallahu anhu ya tambaye fatima da radiyallahu anha ya ce mata me ke kare mace daga namiji ce kada daga namiji ka shiga nisa ce abin da ka kare mace daga namiji shi kasance kada namiji shi gare da kalli shi ya kariyarsa shi ya hijabinsa ya hijabi ba kariya ba ba shi ya hijabi ko ayatul hijabi aya ta kariya to haka shi ke nan tsari kari ba shi a kariya ba saboda ni manzo Allah yana cewa ba yi ba'idu baina amfatil hijabi wani tsari ku ne ta tsakanin shi dan maza da maza da maza maza da mata ko ba'idu ba'idu bayna anfasil jari wal isari wannan ke na sulaiman wannan kuma ai abdullahi ibn ummi maktum ya shigo cikin gidan manzo sallallahu alaihi sallama aisha da ummu salama suna zambi sai dai wato manzo Allah ya ce sai ku sha maka ce sai ce ina amma ya rasulullahi ina amma sai manzo Allah ce ya wani antuma da kuma kai kuke hanan shi baka wannan a shirye na in la ko in bai ga ita wannan ne eh to in ai ba mu kula da wuce in shi ba mu da bai da hujja sai ba mu ita gwamnati ce ba mu kula da wuce ya ga shi da ake yi da shi da ne ta da yi kulle da wani mutum ta ruwa gida da doki da wani yadda eh. eh. shi a iyalin ta amma da da na ce kamar bangaren majina kuma da kace ya kusuwa abin da aka fara sai ne eh yake sai shi cikin masallaci saboda wani na kamar irin kayan eh ya hidda ta ya dawo kina a cikin a cikin kare ne kina cikin abu da bala na abu ga eh eh a wani ya tambaya a kan cewa bayan da muka abu na sulayi wanda ya kasance ya shigo cikin masallaci manzo Allah na hukuba ci mai tashi na fila to maluma sun yi maganganu kan na fila cikin masallaci lokacin da ne ke kurba maluma sun zako luka da yawa jinkurin maluma sun ke akan baya kuma sun kawo jini na shi baya ko sun kace ana sun dogara da wannan hadisi na wannan mutum da manzo Allah ce maka tashi mai lafiya abinda a kujin jamhuri sun ce shi wannan mutum mutum da wanda ya kasance talaka yana cikin matsanancin hali shi na bukatar taimako don haka lokacin da yanzu ai ya taba a lafiya saboda manzo Allah na hukunta sai ya zama ne shi ya zama sai manzo Allah ce kun fusan da ka ce na cikin lafiya da ka sannan shi da shi na sallah kuma kowa da halin da yake don haka da kare sallah sai manzo Allah ne mai taimako ashe ta gaba ta ce mai tafa kaza mai tafa kaza mai tafa kaza lokacin da kike na jira kuwa da kashi ma'alu wasu haka wannan so kike sake sake zagayowa da sake zagayowa kuma shi na wannan mutum ya sake zuwa kuma ya zo kuma ko da zuwa na ba kuma sai zama ne ashe ya saba na kana ne da ya sa da shi sai ya zama ne ya zama ne ba Allah shi ta shi kenan tilarka a ya tashi sake na kala raka mu gozo a sake na mutum sake na uku sake zuwa kuma shi na wannan tun kuma sake da wani a shi ya san ba ni ya san ba na kala da sai sun haka shi da yake cikin ne kuma Allah ce ki ji su ta alaika ya zo na ko ta ta ta mutane ya san ta sai ke ya kake na kala ka tuta a take nuna nuni ya nuna ba ai to wannan shi abuja kan zo kace ba ai kuma bisa ga yadda malikiya suke ta ga yadda muwamuki mu muna cikin masaba da malikiya wannan kuje ce kuje mutu ba a nan lokacin lokacin da yake mutu ba sannan bayan wannan kuma sun zama hujjoji ba irin wannan ba wanda ya kasance duk cikin wannan da suna daidai su abin da kuke son haka ba suka ce turare hudu ba wani ne hudu turare da wani ya sannan na ta daga da zaka yi kuma na fila ce sunna ce a shege na yankin katiba na yankin kazo cikin masallaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ta zahidu wa imamu ya atubu

fi kulli fi'il ashe ko ishara ke na lagauta to yanzu sai wannan suka ce na gaba amrun bi ma'rufin na manzo Allah ce mu lagau amrun bi ma'rufin na an ka ce mu lagau to ina da sunna lokaci ana ruba da amrun ma'rufin ce ta ayi wanda a wajibi to ashe duk da aka hana wajibi ashe kenan hana sunna da wala an kiyaye da wannan ko to bisa ga hujjojin da imamu masu kai kawo wajen nan kuma sun kace ana kuma suna nasu hujjoji don hakan ga wanda yake akan ana yi yana da hujja ta ka saka soke ne hujja wanda wanda ta akan ba yi kuma shi ba shi da hujja ta kace sai ya dawo kan hujja sai ya dawo kan wanda ne ka fahimta abin da ka fahimta ana da kira lokacin gudu ba ya alika ne ka fahimta abin da ka fahimta ba a lafiya lokacin gudu ba akan abin da imamai da suke sama ita ce ta ta zuwa da jarisa da rika wancan kasar da barubura da hadisi wanda shi ana shan barubura da cin barubura da hadisi don haka kai kana da barubura shi da barubura ba a jaya ga shan hadisi mazu ana shi ala ka hadisi ba inda man kare kaure ko ita da ko wahala don haka ga nan ga a yi magana kuma a yi adalci in za a magana da ilimi in an kai magana da ilimi kuma a sa adalci cikin magana da ilimi kada mutum shi ya aiki ka ba ta mai aiki kada mutum shi ya aiki ce sai ya yi wanda ya da bata mai aiki wanda bai mutu da bata mai manhata saboda manhata shi ya zama shi wani hudu ba saurari hudu wajibi na to an shi shi ne wanda wajibi sai ko kace ba wajibi suna zahibi ta ga kana da wanda suna ta wata wani wajibi to haka kashe kenan sai a diba a gani da wanda ke sunna da yi ba zai saurari wajibi da ba zai saurari wajibi ba da wanda ke wajibi zai yi ba zai saurari sunna ba ko wajibi zai yi ba zai yi sunna ba wanda ke sunna zai yi

ta yi ka ba wannan abin da aka ce mishi halin kana son ka bayyana da wani abu wanda ka ce gina ba yadda da ba a kan suke ba ko kuma mutane ba a kan suke ba akwai wasu mabiya wanda ba su da irin wannan kai ko kana son ka bayyana da ka saba ma wannan mabin ba za ka bi shi ba ko to kuma wannan an hana malum masu hana ka taho da abu wanda ya kasance sabo na ko ba ko na cikin mutane wanda ya kasance suna akan wanda hukuncin alhudiya in ka so da abu wanda ya kasance hujja ce kai gare ka ka tare da suna rumma ko suke suna akan wani abu da ya kasance ya sa wata ka hujja to bai ta ka hujja ka ji su don don a samu ta iya ta zama da fita babu ilafa mun hawo guda abin da kamar Allah kamar sunna mai zo sallallahu alaihi wa sallam don haka in ka to ka zo ka zo da wani abu da kira ko ka mutu da wani abu da sabani duk abin da ya faru tana da laifin? kuma da yanzu aka kace goma dan kai ne ka kawo abin da ke ba shi hanyar kan al'umma da da rabo kawo nasu don haka duk abin da aka kawo kan al'umma shi aka so kai ba abin da ke wace hakan kan al'umma ba don haka ga Abu Hurairah radiyallahu anhu shi ya rubuta hadisi ne cewa watan manzo sallallahu alaihi wasallam shi da cewa wata idan kuka zo ja arwala ku tsawaita mai sada aminkum wa ta hanyar ke da gore ta kuma da ku wanda samu dama ya tsawaitar da fari ne wani shi tsawaita sai Abu Hurairah kasance shi na arwala shi na kawo hannun da amuci amma sai ya lade cikin inda babu wanda ya gaisa shi da wani arwala in ya samu ba babu wanda ga sai a aure sai karshe shi hamuci amma in hijira sai tsayawa shi da kowa ka ba. dan nan sai su larabawa su a shi sai suka ce ya a aba hulira shi haka aka arwalla sai suka ce sai ce musu ai wasan bi Isma'ilu ba haka kuna ganin da Allah na san kuna ganin da ban yi wani ne ba A shi duk gurbi kenan duk gudu sabani ko mazo sallallahu alaihi wasallam yace da tsaba yace ma Aisha laula anna qaumuki laula anna qaumuki ko hadithu ahadin ba tun wasu tsaye da bai kafirci ba ko fi ba kin bai komi ko saboda kina ko saboda ta kofa guda kuma ita sun ita tun ka tsara kakanni suka yi kofa ga duk sai mazo Allah ce zai canza kuma kashi azul nagiha ko shi ne mazo da an aiko ga al'umma gaba ɗaya mutar da azuko yake musu da nadi kafatan an aiko da kowa da kowa tare da haka ga amma hanci bai gidan gudun yi don gudun motsa da fitina da kawo rabo kawuna a shaidu abin da ka yi motsa da fitina shi kawo rabo kawuna wajibin mu na mutu shi kuma wannan shi a karantarwa mai kyau in dai haka ya karantarwa to duk abin da ya kawo hawashin da hidina ko motsa da hidina ko kuma kawo da kawo na al'umma to wajibi mu na shi ya kai wanda za ka samu lada in fitina ta motsa ka samu rikici tsakanin musulmi da musulmi tsakanin ahlus sunna da ahlus sunna me za ka samu me za ka kinta ni a ka ta motsa da hidina ko ba za ka samu goro ba abin da a ka nan da azama za ka samu ba saboda ka kuka ne kan sa da kawo kan sa ne kuma sannan malum sun ce duk abin da kawo shi ko ta musulmi na duk abin da kawai sandan musulmi da kasance guda ce suke yi da ita ta kawo garba din to kawo zo da abin da kasance har Allah shi arke mu shi yake ya suna injiya Eh, shi na aka tambaya kuma jiki ne zai sha ruwa kuma zai fi kuma sha ba kuma me da ba kuma me ne amma ya halaka ta shi a bayanin da ya kan cewa waɗannan salloli da su ke da kuma guda ya hukunce su sallar da kuce ba a rukunta da sallar da ya kasance lokacin da ya riga ya kare ba a rukunta Allah ya nuna ya kasance wata shida su ma shi hulka bai rasa sallah ba الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله